Assalamu alaikum masu saurare barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a wannan sabon shiri da muhawarar studio Kalango wadda ni Rakiya Arimi ke gabatar muku da shi takarkata ne a yau kan musgunawa ko kuma in ce cin zarafin da ya shafi jinshi wace gudunmuwa ce kafofin watsa labarai ke kawowa wajen cikin yaƙi da wa'annan ayyukan a cikin ƙasar Nijar da ma duniya ga baki ɗaya akwai wani abin da ya cancanci kulawa kuma wannan shine batun cin zarafi da ya shafi jinshi cin zarafi da ya shafi jinci ya dogara ne akan rashin daidaituwa da iko da ake aiwatarwa da niyyar wulakanta wani mutum ko rukunin mutane wani al'amarin karamcin ra'ayi ko biyayya wannan nau'i na tashin hankali asalin shi ya soma ne daga tsarin zamantakewar al'umma da al'ada da kuma ka'idodi da ke jagorantar al'umma kuma galibi yana faruwa ne a al'amarin ƙi da shuru zai iya faruwa a duk bangarorin masu zaman kansu da ma na jama'a. Dangane da binciken da ma'aikatar raya mata da kare yara kan yaduwar cin zarafi da ya shafi jinci a kasar Nijar a shekarar 2015 yawan yaduwar tashe-tashen hankula da kowane jinshi ya tashi da kashi 53 cikin 100 duk a wa'annan binciken ne yawan yaduwar a al'ummar mata ya kai kashi saboda haka ne mata sun fi fuskantar cin zarafi a kasar Nijar wannan tashin hankalin yana ɗaukar nau'in cin zarafin jima'i fyaɗe aure hana hakkokin tattalin arziki amfani da aikin mata da kuma na 'yan mata da dai sauransu. Menene kafofin watsa labari ke yi a cikin yaƙi da cin zarafi da ya shafi jinshi wa'anne sakamako ne aka samu. Akan wa'annan tambayoyin ne muke da Asma na Shina na Studio Kalangu da kuma Arimi Abbachari na Alternative FM. Baki muna muku barka da zuwa. muna musa. Malam Armi da ku za mu fara e, a ganin ku me ake nufi da cin zarafi. To, eh, cin zarafi sai in ce ma in ce musguna da ake ma eh, marasa ƙarfi a cikin zamantakewa na yau da kullum. Mhm. yanzu kin yi maganan mata wanda ake ma cin zarafi kuma da yara musamman ma yara mata mhm. yan mata don wanda ake ma su ma cin zarafi kenan ni a nawa gani shine wanga cin zarafin da ake magana amma cin zarafi kin san yana da yawa yana da yawa amma da yanzu zancen da ake yi kuma zancen da su mu yanzu 'yan eh, eh, jarida da eh, rediyoka masu musamman mu masu zaman kansu da muke yi yanzu dai bisa wanga muke kokowa. Kokowa. Mm. Mm-hmm. To zan dawo gare ku insha Allah. Mm. Asmanu barka. Barka To me za ku ce a game da zancen cin zarafi in an ce cin zarafi da ya shafi jinshi? To cin zarafi kamar yadda Arimi ya tambaya ko kuma ya bayyana. Mm-hmm. Kamar musgunawa ce ko kuma a ce take haƙi na marasa ƙarfi. Mm-hmm. Eh, ko ya kasance yara ne ko mata ko maza ko kuma mata a cikin al'umma. haka ni ne fahimci kamar wato cin zarafi madala ganin yadda abubuwan ke faruwa da kuma sakamakonsu akan manufofin e, ci gaba kan al'umma kan iyali kan mata da maza ko kuma in ce da yara ma shawo kansa ya zama babban fifiko na ƙasa kafin mu shiga cikin muhawarar tamu za mu saurari e, malama alilatu isufu mamman ta e, grepad wani tsari ne da ke yaƙi da cin zarafi da ya shafi jinshi domin ba mu ƙarin haske a game da cin zarafi cin zarafi dai kamar irin-irin waɗanda ake samu akwai na farko dai haɗe haɗe shi ake kira da turanci viol haɗe shi ne a kama budurwa ko kuma mace haka a neme ba tare da haɗin kanta ba ko kuma 'yan yara mazaje su ma ana samu biskan wannan fanni irin wannan abu bayan haka kuma akwai abin da muke kira da violence moral kamar tauye ma e, mata hakkinsu shiga cikin hakkin yara mata akwai kuma wanda muke kira da kaman violence physique irin wanga bugu cikin auratayya kaman a biki mace ba cikin hanya eh, ba biskan hanya gas akwai kuma kaman aure na 'yan ƙananan yara auren dole inda ba su kai suka kawo ba a tilastar da su a sa su wannan auren akwai kuma abin da muke kira da violence psychologique zai zamo kamar taɓin hankali haka a dalilin wannan cin jarahi da aka samu irin waɗannan abubuwan su ne da muke iya kamar cewa irin abubuwan da ake samu cikin harakan cin jarahi a nan ƙasar mu ta Nijar lalle kamar yadda na kwatanta cewa kun ga kamar a doki mace haka ko kuma a mata auren dole shekarunta ba su kai ba an tilasar da ita ne bayan haka shi hwaɗe ai hwaɗe akwai waɗanda suke yi lalle tare da hankalinsu akwai kuma waɗanda suke shaye-shaye yan shaye-shaye da suke yin shi dan yanzu kwayoyi sun zama ruwan dare game duniya abun yana kawo su yana sa su zo su yi wannan agression physics su zo su yi wannan hwaɗen ba tare ma da hankalinsu ba haka kuma ana samu kuma wajen yan maza da ake samu mahi yawa haka kuma ana samu wajen yan mata ana zamantakewa aure matakka matakka ce lallai halaliyar ka ce amma sai ka nemi haɗin hankalinta ka nemi haɗin kanta cikin kwanciyar hankali tare da dole sai an yi wani hargatsowa sai an shi ma juna sai an buge ta sai an ɗarme ta sai an walaƙance ta an yi mata abin da ba tare da soye da ranta ba ko kuma ke mace ki tauya ma mijinki hakkin shi ba tare da soye da ran shi ba saurari Alila Isufu Mammanta Grepad. Eh Malam Arimi me za ku ce a game da abin da kuka saurara? To, yanda ta gai haka ne. Akwai cin zarafi kala-kala ne kuma mutane iri da yawa ya shewa Shi yanzu ta yi zancen eh, bugu eh, kamar mace da mijinta suna gida amma kullum babu wani eh, abu sai dai in ta yi wani abu ko ba ta yi ba ma amma dai bai jin daɗin jikin shi ita shi laihin mata shi ce kenan yana bugunta ko yara ma yanzu kin san ko yaro bai kamata ba dai a ce ana ta bugu da da mu da mu muke kanana hakan ga eh, ko a lokal ko a gida yaro in yayi wani abu kashi ake bashi dan eh, kai kara to eh, masananta sun ce yanzu wanga yana sa yaro ya ragaice tunda yana iya ya yi wani abin eh, ta yi zancen violence psychologic mhm. tana tana yiwa ya zama to eh, ya samu tabin hankali mhm. ko ko ya shiga cikin wani hali shi ma da kanshi ya zama to mutum ne eh, in ya girma ma ko ba mishi komi ba yana so ya sa ah, masala mhm. ah, ya zama to problem ko magana ka mishi shi ma daidai tabin hankali ne dai za a ciya to kuma ko yaro ko eh, yarinya ya eh, karama eh, kwanakin shi ba su kai ba wanga ana yin shi kwarai cikin kasan mu kwanakin ta ba su kai ba sai a dauke ta a bata arme ba tare da ta amince ba kuma ba tare da kwanakin ta sun kai ba mhm. eh wani abu ma an ka gani da kanka inda yi kai ma amma ka buɗin hankali mai kyawo kana san da cewa wanga abun bai dace ba mhm, mhm. kai kana daɗiya a gida kana tsammani ba ta kai ma ba ko ina ba tana ko cm2 ko cgm haka nan kowa ma bai mata kallon mace amma wani sai kuma ya ɗauki irinta ya ba ma ga namiji mm-hmm, mm-hmm. to shi ma namijin nan kuma ga shi ba tare da ya yarda ba yana jima'i da ita yana so dai ta zama matan shi mm-hmm. alhali kuma ba ta kai ta zama to mata ba don abin da ta gai hakanan ne kuma abu ne wanda yake kawo matsala kwarai cikin gida yanzu kowanga tashe tashi tashi hankali da muke ciki eh, in ka eh, ka yi eh, mai ake ciya la'akari mm. ka yi fuye ka gani babu abin ga babu mamaki a ce mu na yau da kullum cin zarafi da ake ma da yara da mata musamman ma matasa ne suke cikin wanga harkar tashin hankalin duka tana yiwuwa abin da muke zamantake yau na yau da kullum ya sa mutane suna so su tafi can tunda eh, ba su yarda da zaman da muke ba na yau da na kullum kenan su ma ba a kan sun sani ba amma suke tashi suna zuwa suna shiga cikin wanga hali eh don dan shine ake so shi wanga cin zarafi eh, ba a san inda yake kai kasa ba ba kai inda ba a san inda zai kai zaman tare zaman na jama'a ba dan shine ya kamata a samu a kiyaye shi mhm, mhm, mhm. shine to madalla malam asmana kun ji dai abinda alila ta hodi me za ku ce aka ba shakka abin da ta faɗi ne da ke faruwa a cikin al'ummarmu yau waɗanda kuma suke kama cikin wani eh, mugun hali mm-hmm, mm-hmm. kamar da armi ya bayyana ne da ya kamata a ce an dakile su kamar misali shi yaro bai kamata a ce in yi laihi bugu ne za a ɗauka kamar hanyar cewa hukunta shi mm-hmm. bugu bai zama kamar kullum bugu yana kaiwa yaro ya bijire in ya zamanto kullum kashi ne kullum kashi ne sai ta kai ina zai turewa kamar kashin bai magani kenan ya kamata a ce ja hankalin shi ne za a yi a ce kaga wannan abu da kai bai da kyau ka yi wannan haka ma kamar wajen aurar da mata mm-hmm. yara mata lokaci bai kai ba mun san dai kamar irin abubuwan da ke tattare da shi kamar rashin lahiya muke gani wani yayin tsari mm-hmm. wasu ma an kai su mafi yau abin da za a yi musu ba tare da sun so namijin ba ne mm-hmm. shi ke sawa an kai su gidan mijin sai su gudu su shiga duniya suna ta ayyukan banza mhm. kenan al'amura ne da ke gurɓata eh, al'umma zama al'umma eh, mhm. idan an ka kyale mhm. kenan ya kamata a ce an ɗauki matakai eh, mutane su san hanyoyin da ya kamata a bi wato na sulhu na cikin ruwan sanyi wajen tarbiyyar da ‘ya'yansu ko mata ko maza saboda su yaran nan su ne yan gobe ‘yan kamar tarbiyya kyakkyawa shi zai sa a samu kuma kasashe masu al'umma eh, mai kyakkyawar tarbiyya waɗanda za su iya kawo kokarin su a samu ci cigaban al'umma da kuma kasashe. Mhm. kun kawo zancen a tashi domin a ciyo kan wannan al'amarin tun da shi ke mai da ƙasa baya malan armi alternative kuke menene alternative take yi na a yi kokarin ciwo kan wannan cin zarafi eh, alternative eh, ba yau ba muka fara kuma eh, sai ce ma akida ce a cikin eh, harakokin alternative eh, wanga harakan na yaki da zahilci ne zance tun da zahilci ne wanga harakan zancin nan muna aguguwa da yawa kin san shi alternative akwai association kuma akwai rediyoka wanda suke kalkashin association ki rediyoka hudu gare mu a nan ya mai da zandar da agadas kuma da difa to duka wanga kohohin eh, rediyoka suna eh, muhawara wanda muke nan muna yi kuma suna tahiya cikin jama'a suna taya ko ƙauye ko angoka suna ɗauka ra'ayin jama'a kuma ana gaya musu da cewa yanzu yanda waga ta grepa ta yi zancen shi ana kwatanta ma jama'a wanga abu da ake yi bai da kyawu zamani ta sake kuma ya aka ce ko in kiɗi ya sake ya kamata rawa zai canza mhm, mhm, mhm. zamani ya sake ya kamata mu ma mu sake zamantakewanmu mu na yau da kullum kuma eh, ko ina muka ji shi iri wanga cin zarafi da ake yi muna kawo shi cikin rediyo mu bayyana shi don jama'a su ji kuma a ji inda ya kai wata yarinya ko wani yaro yadda ya rayuwar shi ya gurbaci. Mhm, mhm. eh, muna kuma eh, wanda ake cewa conference public wato mhm. taro da muke yi muna kawo wa mutane eh, muna masana muna gayyato su kuma muna gayyato jama'a su zo su surare su in suka surare su suka ba da su ma albarkacin bakinsu ana muna diffuse muna yada eh, kuma mm-hmm. kowa jama'a ta shi mm-hmm. kuma abin da aka yi nan da a gada da difa kuma muna sakiya muna ba ma kowa wanda abin da ya yi a shi yanda ake yi a agadas yanda ake a difa eh, hakanan da a bambanta eh, yawa mm-hmm. kuma muna ce ma mutane ba sun ake a sake zamantakewa mu na yau da kullum ba parce in aka yi zancen Eh, eh, cin zarafi cewa ake a so ake bata a zamantakeyanmu na kullum mhm. eh, na al'umma so ake a bata yara muna totanta ma mutane muna ce musu ba haka ba ne mhm. zamani ne ta sake ya kamata mu ma mu sake mhm. tunda yanzu yadda Alishina ya ce ba a bugun yaro in ka bugi yaro har saba yake ya zama to bai tsoron bugu to mhm. yanzu sauran dubaran kamine ne kenan muna ga ma jama'a hankali bi da hankali yahi a kwatanta ma yaro shi ma hankali gare shi mhm. yanda kai kake ganiya yaro in ka kwatanta mashi shi ma ganiya yake yi mhm. ya don abin da muke dai eh, sensibilisation ku yawa wayar da kai muke yi kuma eh, muna plaidoyer eh, su 'yan gwamnati da ko 'yan ƙananan hukumomi dai su ma su san da cewa wanga harkan shi ba wasa ba ne ake yi ya kamata komi ake yi a sa shi ciki yanzu in kana program sai ka san cewa shi jihar ina ne za ka sa shi shi kuma in kana ko election ma da yanzu kin san ana cewa ana yi ana bada ana cewa shi ko namiji ko na ya kamata a basu parkinsu eh, to duk wanga dai muna wayar ma jama'a kai su gane cewa ba ba harkan wasa ba ne mhm. muna so mu zamanto kamar kowa kasashen waje yadda muke gani a gunsu yana taya daidai mu ma ya kamata mu yi haka nan mhm. muna ta waye hankali dai ne abin da ya muke to madalla za mu dawo gare ku insha Allah asma da shina studio kalango me take yi a cikin yaƙi da cin zarafi da ya shafi jinshi to ina ji a Niger ko kuma a ce a cikin eh, ma'aikatu na kafin yaɗa labarai mhm. idan an kace cin zarafi a na jinsi mai yawan an karkata wajen mata eh. ana ganin kamar suna ake fi musguna ma mhm. to sai in ce shi studio kalangu ya tsinkaye tun daga nesa mhm. saboda idan kun diba a nan studio kalangu mata ina ji za su rinjaye maza mata ma'aikata yanzu kuma kare da ƙaro sai aka hidda musu wani hili su matan inda suke gabatar da shirye-shirye domin bunƙasa hakokinsu ina wasu ke zuwa kamar cikin yankunan ƙasa mhm. suna muhawarata da 'yan uwansu mata mhm. akan ko harkar kiwon lahiya ko sana'a ko mhm. kuma siyasa da dai sauransu kenan ga ana iya cewa studio kalangu ya yi tsinkaye banda kuma duk da haka nan kuma a nan cikin studio kalangu akwai mata da an ka ba wurare da dama na jagoranci mhm. alal misali kamar yanzu wannan hili na mata da nake cewa ayo ke ga jagorancin shi mace <laughs> muna da kuma mace wadda ita ce ta zama ka redaktar an wato edita mhm. eh, mataimakin edita akwai mace haka nan mhm. akwai dai sassar dama waɗanda mata suke jagoranci kenan wannan duka matakai ne na ganin cewa ba a kai ga samun wannan cin zarafi na jinsi ba musamman ga mata saboda haka nake cewa misali kan nake cewa to studio kalan kuma ya tsinkaye ya tsinkaye to kaman akwai wani shiri da kuke yi na a ce kuna taimakawa domin yaƙi da wannan cin zarafi da ya shafi jinsi akwai shirye-shirye da ake yi alal misali akwai wani shi ne musamman da ake ce ma kamar lotti wannan mhm. mata suna bayyana ra'ayoyinsu a game da abin da ke ci musu a ƙwarya ya mhm, mhm. gani shi ma taimakawa ne akwai kuma muhawarori na kamar minti 45 da biyar ake yi wanda a cikin mata suka bayyana abubuwan da suke ci musu tuwa a ƙwarya da kuma shawarwari da su badawa wanda zai kaiwa ga samun wato eh, cin kan shawo kan matsalolin eh, mm. to zan dawo gare ku insha Allah malam armi shin ana iya cewa kafofin watsa labarai na iya zama ingantattun hanya don hana cin zarafi a cikin eh, ko in ce a kasar Nijar lalle kai watsa labarai suna iya su zama to lida mazance mm-hmm. na kare cin zarafi mm-hmm. eh, tunda eh, mu ke gai a shi mm-hmm, mm-hmm. Eh, kuma musamman ma radiyoka an ce telebijin ya zo an ce internet ta zo amma dai in aka yi la'akari aka gani sai a tahi kauye ba a iske internet ba kuma ba a iske television ba mhm, mhm. musamman ma shi television wuta yake so mhm. kuma internet shi rezo yake so to duka wanga babu kenan mu 'yan rediyo ya kamata a ce mu ne muke eh, gaban wanga kokowa da ake yi kuma haka ne tunda rediyo ya jima da ya shiga ƙauye mu ko na ɗaki guda ne yau in ka tahi in baka iske wani babban radio ba dai ka iske wani radio wanda ake shuraren wa'ansu ta suka mm-hmm. don shi ne wanga radio ka irin namu wanda ake cema radio communautaire mm-hmm. yadda suka yadu eh, cikin ƙasa eh, babu ma shakka ne sai a ce mu ne muke gaban wanga jagoran wanga kokowa da ake yi mm-hmm, eh, tunda radio an ce mace in tana tuwanta rediyo take shurare in ana zaune a fada radio ake shurare kuma in ana gida ma ko da dare kamun ai kwana rediyo ake shurare don shi ne ya kamata mu 'yan rediyo mu tashi tsayin daka mu yi wanga harkan kokuwa eh, na kare eh, al'umma da yawa mm-hmm, mm-hmm. eh, to shine nake so in ce dai mu ne muke gaban wanga haraka da kun da yadda arimi ya ce shin ana iya cewa kafofin watsa labarai su ne ingantattun hanya ba shakka kafofin watsa labarai su ne ingantattun hanya akan komi ma mm-hmm. komi ne da ke kana a duniya yana biyan ta hanyar kafin labarai mhm. duk abin da bai biyo ta wannan waje ba sai kasance kamar bai da tasiri mhm, mhm. kenan kafin labarai suna taka muhimmin rawa wajen gudanar da harkokin duniya gaba ɗaya mazan cewa eh, su ne hanyar mafi dacewa wajen eh, tafiyar da wannan yaƙi yanzu jama ke tambaye ne akwai shirye-shiryen da muke yi na ganin cewa eh, an kawo ƙarshen cin zarafi sanin manta in gamji da farko mun saurari wannan sauti na halila wanda ke gripad gripad mhm. ai wani gungu ne na masana ko kuma in ce malaman jami'a ma mhm. masu ilmi mai zurfi mhm. wanda suka zo a nan studio kalangu suka tattara mu da farko suka yi mu da bayanin kwamitin zarafi lokacin na studio kalangu na da wani shiri na ganin cewa an girka tsari na ganin cewa ba a samu cin zarafi ba a cikin ma'aikata a cikin ma'aikatar a cikin ma'aikatar ma da kanta bayan sun yi wannan muhawara daga baya sai suka shirya muna wani kamar wata wani horo mhm. na gungun gungunan mutane kamar tun daga ma'aikata hama zuwa ga shugabanni mhm, mhm, suka yi muna bayani dalla-dalla akan menene cin zarafi menene idan an yi shi zai zama cin zarafi ko ga mace ko ga namiji ma'aikata kwa tsakanin ma'aikata hatta kai yanzu aka kafa wani aka sa wasu wakilai waɗanda za su kula za su ɗauka korafi na ma'aikata idan ma'aikaci ya fuskanci cin zarafi zai kai korafi a wajensu sai a sani matakin da za a ɗauka kina da cewa Eh, studio kalangu ta shiga ta tsunduma cikin wannan lamari na mm-hmm, yaƙi da mm-hmm. cin zarafi mm-hmm, zan dawo gare ku insha Allah armi wani irin cin zarafi ne kuka fi ba wa bawa karfi a cikin al'amuran ku na yaɗa labarai a alternative eh, fm duka dai ɗaya ne eh, to mu dai sai in ce bambar kowanne cin zarafi wanda ake ma mata ba baya gaskiya amma kun san shi eh, matsalan harkar cin zarafi musamman ma wanda ake ma mata mhm. eh, sanin shi ma wuya gare shi tunda mhm. mata sai a ci musu zarafi ba su huta ba suka gai eh, shiru ne ake yi mhm, ballen ma game da viol koko bankashi sai dai a ga shiki ya yi tsami to amma kuma akwai eh, cin zarafi wanga wanda ake ma ake hana ma mata magana mm-hmm. kasan matanmu yanda aka yi uh, su wanga yanda suka tashi cikin jama'a mm-hmm. eh, mata batata da mace batata da miliyanta a shi to yau shi yasa kuma aka ba mata magana mm-hmm. ba su so su yi sai dai su yi dariya su rike kansu karshe su kamsa don dan shi ne mu abin da muke yi muhawara muke yi diyawa wanda muke gayyato mata mhm. mata eh, leader amma kuma mata su, su menasher wanda ba su yau ba su da aiki ko mhm. wanda suke zaman gida tun da ba a cewa ba su da aiki mm. mhm. yawa sai su gaya mana albarkacin bakinsu eh, kuma mu zo mu yada don shi wanga eh, daman yin magana muna bashi. abin ga babba muhimmanci mm-hmm. kuma muna so muna sa mata su gai wani bi ma muna muhawara ko muna eh, deba public mm-hmm. amma na mata mm-hmm. ban bari ma za su zo don saboda su su mata su samu su yi eh, magana su gai albarkacin bakinsu eh, kuma akwai wanga na politik amma yau mun ga da ko gwamnati dai yana tsayin daka ya ba ma mata incin su bisa harakan nan amma shi ma muna gani muna so mu sani kullum ya ne wanga siyasa da aka yi wa wanga jam'iyya sq suna ba ma mata wurin su yadda ya kamata mm-hmm. kasan cewa ne Eh, mata su suke siyasa amma ba su suke cin albarkacin siyasa ba mhm, to mhm. shi ma wanga muna kula muna kula da shi eh. kwarai don ga shi dai a kaɗan cikin abin da muke yi eh, zuwa ga abin mata to madalla asuma na shin studio kalangu wani cin zarafi kuka hiba karhi to mu wanda muka son mu hiba karhi ko kuma muke ba karhi shine na ganin cewa an samu girmamawa mhm. tsakanin ma'aikata saboda irin cin zarafin da ake iya samu cikin ma'aikatu shine kamar eh, babba magabaci mhm. yana iya kamar ya nemi cin zarafin zarafin na karkashinsa eh. mhm, mhm. ko kuma ma'aikata tsakaninsu namiji saboda harka alaka ta saurataka da sauransu dai namiji ya nemi ya ci zarafin wato wani mace hakan yarinya wadda mm-hmm, mm-hmm. kamar da an gane ki haka kina cikin wani shiri na kyau kullum ha wanci kaza wanci kaza wanci kaza mm-hmm, takan yi yalla ya bani da yake muke baki eh, so yana da ki kenan yana yiwa ya kasance cin zarafi ne tana yiwa kama ma'aikaci ne kamar shugaban gabaci ya kokari dan ba son wani ma'aikaci sai kullum ya nemi yana sa shi kamar aiki ne na wuya wanda kuntata cikin aikin shi yana ba shi aikin da ya wuce ka'idodi wannan duk macin zarafi ne kenan irin waɗannan abubuwan ne ko kuma magabaci kullum dai ya kasance ya guda maka shi yana da cikakken iko karin iko sai eh. abin da ce za a yi eh. ko da ya keta doka mhm, mhm. irin waɗannan al'amura ne mu muke yaƙi da su a mhm, cikin anan studio kalangu to da lasan dawo gare ku insha Allah eh armi yaƙi da kuke yi yana kai ga kunnuwan wa'anda ya shafa to eh, sai a ce eh tunda shi wanga aikin rediyo in ba etude ba aka yi eh, baka cewa ni da kaina na yi aikin nan aka kai nan amma aikinmu ne duka mu 'yan ƙohohin labaru tunda in ka ɗauko eh, sai in ɗauki dai alab 989 eh, ko da 80 dai za a ciya zuwa yau aguguwa sun sake cikin harkar janshi a niger mhm. kuma sai in ce a cikin 160 eh, ko saba'in aikin kohohin eh, labaru ne mhm. sai in ce dai abin da muke yi ana jin shi mhm. amma baka da kat ka ce a gashi nan ga ni eh, naka ne ya kai amma dai kowa ya san da abin kirki ne ake yi kuma ya kamata a yi shi kuma ana ganin sakiya yau da gobe Eh, daga nesa muke eh, da aka kawo harakan nan na bugu lakon eh, mushina ba su yarda ba uwaye ma ba su yarda ba to yau ga shi nan ga kwana a tashi an saki yau ka san da cewa mace ko ka sake ta akwai hakokinta bisa kanka mutane da yawa sun san da cewa yau haka ne yau an san da cewa yaro ya kamata a kai shi lokol har haka ma kai yarinya ya eh, karama lokol yau ma shi ne ma bakin kowa kowa zancen ne zancen ne yake yi kenan dai an san da abin da muke gai ana jin shi tana yiwa cikin kasan cikin al'umma akwai masu yarda da wuri eh, in aka kawo sakewa to Allah ya sa su ne masu yawa ko cikin wani al'umma kuma akwai wanda su inda suka tsayan nan komi aka yi ba su sakiya kuma akwai wanda su da su ne ma da an kawo wani abu sabo su ne ma gaba to ana lahudda na san da cewa ana samun sakiya kuma ba aiki ba muke yi na banza mun san da kowa yana jin mu kuma wanda suke sakiya suna sakiya mm-hmm. amma ka san aiki ne ya na yau da kullum ba nan ba da ka yi emission guda ko biyu ba ake sakiya a'a a yi shi a sake yin shi a ƙara yin shi a yi shi kullum mm-hmm. haka ne haka ake cin gaba kuma na san da yana shiga e. asumana eh an san da studio kalangu tana aiki tare da rediyoyi 46 cikin fadin kasar Nijar kuma ɗazu kuma ce akwai yanki da aka yanke wa mata na kansu domin su yi su waye wa sauran mata kai. Shin kuna da waɗanda suke a cikin garuruwa cikin yankin nan kamar wuraren cikin kasar Nijar domin yin bincike na cewa shin abin da muke yi suna shiga cikin kunnuwan mutane? Kwarai da gaske sai in ce muke zaka akwai wata tawaga da ke cikin yankin difa. Mhm. tana irin wani aiki wato nisan suna aiki na ganin irin yadda eh, wato aka samu karbuwa shirye samu karbuwa kuma sun sha kawo rahoto mm-hmm. da ke nuna cewa lalle shirye-shiryen namu sun samu karbuwa musamman sai ce sun yi samun fifiko wajen hilin na mata shirin na mata mm-hmm. da kuma wani shiri ake yi kowace litinin akan hakoki cewa da durwa mm-hmm, mm-hmm. eh, in ka taka haki ga hukuncin da ya kamata a yanke maka da sauransu dai kowa dai mutum ya san inda ya kamata ya tsaya an ce inda hakinka ya tsaya nan ne na wani ke farawa kenan shi yasa muke irin muke ba da irin waɗannan shirye-shirye kuma gaskiya masu aikun masu kamuna rahotanni sun gaje wannan bulaguro na ziyara suna kwatanta mana cewa mutane sun gamsu musamman mata da irin waɗannan shirye-shirye mhm. musamman su shirin nan na mata ne. To in aka taɓo fannin cin zarafi ana iya ce an samu gamsuwa sosai? Eh ana ce an samu gamsuwa amma kisan kamar da armi ya gai shi aiki ne na yau da kullum mhm. ba kai tsaye ake iya ganin sauyi ba mhm, sai an shayi an sha maimaitawa saboda canza halin ɗan adam ba kai tsaye ba ne sai an ɗauki lokaci ana yi amma muna tsammanin saboda muna ci gaba da yi wata rana za a kai ga sauyi amma kaɗan kaɗan ne. to madalla shin kuna aiki tare da gwamnati ko wasu kungiyoyi eh to mu da masu tallafa mana dai sai da mu ce kamar kungiyoyi ne na kasa da kasa hakan ga mhm. alal misali kama union european mhm. wani bi muna dan shonawa kamar da unicef hakan ga mhm, wanda su ma suke aiki wajen bunƙasa rayukan eh, rayuwar al'umma kamar ko yara ko dai mata hakan ga muna aiki da su to kun ce kungiyoyi gwamnatin fa to gwamnati ana yace ana tare da da dai aikin da muka yi kamar aiki guda ne muke da gwamnati ne na tafiyar da cigaban kasa mhm, kin dai ana tare da a cewa to da lazan dawo gare ku arimi shin kuna aiki tare da gwamnati ko wasu kungiyoyi a alternative muna aiki yadda shi na gai ne muna aiki da kungiyoyi mhm. na kasa da kasa mhm. eh, masu yawa tunda muna aiki da union european muna aiki da oxfam muna aiki kai dai da kungiyoyi da yawa kuma na cikin kasa ma muna aiki tare da su amma tallafi dai na kuɗi a kama maka abin da kake yi to su kungiyoyin nan masu zaman kansu na ƙasa da ƙasa su dai suke tallafawa su gwamnati to bori guda muke ma aiki mhm. eh, tunda talla komi dai cikin ƙasa an kai shi don ka tallafa ma ah, gwamnati ne ah, akwai politik general su gwamnati suke huddo shi mhm. to cikin ne kowa yake shiga ya samu abin da ya kamata yi mhm. to sai mu ce muna aiki da gwamnati eh mhm. kuma sun san da mu rediyoyika ne masu eh, na, al'umma eh, communautaire ake cewa ko to ana sausauta mana wa'insu su eh, ko lamfo ko su abubuwa hakan ga amma an ba shi ba dai mu yi aiki kai da kai ko mu yi program guda in dai ba wani abu ba suka so mu kawo eh, mu wallafa in ba shi ba babu aiki na eh, a ce yanzu ga minister wata minister minister ta zo kuma muna tare ga program insu muna execute tare har yanzu dai babu shi mm, amma dai a san da eh, aiki ne muke na guda na ƙasa don su ma aiki suke na ƙasa sai a ce dai shi ne dai ake kuwa to yanzu ana iya cewa a cikin ita alternative da kanta an taɓa fuskantar wani cin zarafi da hal aka ciwo kan shi to eh, na ce muku eh, harkan cin zarafi na alternative eh, akida ne mhm. ni ina tuni formation na farko na harkan cin zarafin nan da na yi 1989 -hmm. alif dari tara da tamanin da tara ake a eh wala eh, eh, to mm-hmm. na yi shi to zuwa yau akwai politik na harkan jin shi da aka sa in baka yi la'akari da shi ba in baka yarda da shi ba ko kontraki ba a baka mm-hmm. balle ma ka samu ka musguna ma wani ko ka taka hakin wani mm-hmm, eh, kuma in aka gane cewa kana yin shi ko wanda kawa bai zo gai ba ana kiran ka ashi in baka da gaskiya tana sa kaci kontraki eh, gaba da yama in kai ma'aikaci ne a can mhm. in kuma ba kai ba ma'aikaci ba ne abin gade kake zuwa ana iya hana ka zuwa can gaba daya ma mhm, mhm. don ciya ne kuma a alternative harkar janshi ciya na yi muku akida ne mhm. ba mu yarda a ce ma wani mace ne kai namiji ya hiki ke namiji ya hiki ko kai namiji ne dan ga mace ce ta hika ko ko amma wani eh, a hudda shi a sa shi dan dai shi janshin shi daban ne na da na wannan wanga haraka yanzu mu dai ya zamanto cikin rayuwarmu na yau da kullum muna iya musa a ce darakta mace ce mhm. so da yawa mun sa mhm. eh, redactrice an eh, chef a ce mace ce mun taba sa mhm. yanzu ma an ka dauki cikin presentator kinmu na journal nan eh, mace mata masu ka yawa tunda mata uku mace namiji na guda ne don mu mace ko namiji bai sake a ce maka kai kake sa shi yake sa a saka gaba ko a saka baya mhm. kenan a nawa sani wanga cin zarafi ni dai yau shekara na ashirin alternative mhm. amma hanyar yanzu dai ban samu matsalan nan ba shin ana iya cewa kahin a sa shi wannan tsarin na kare hakkin ma'aikatan alternative an samu koko kawai tsari ne da alternative ta ɗoka ta ɗora kin san Eh, yanzu da muka yi zancen masu tallafa mana masu tallafa mana na farko ma da muka samu in kanada ne kun san ko cewa ne a kanada harakan cin zarafin zanci abu ne wanda ya jima ya jima ba su yarda ne ma abin ya kenan tun kama mu fara aiki da su su suka sa ma muka san da zaman aka yi tsari don ne ya sa mu ba mu samu matsalan nan ba jiya. Mhm, mhm, mhm. mm. to madalla mm. zan dawo gare ku eh. asuma na shina studio kalangu kun ce ta ɗoki hatta girka wani tsari ko kuma in ce ta yi kiran tsarin grepad na cewa a wayar da kan ma'aikatan studio kalangu na kada a aikata wani cin zarafi a cikin studio kalangu shin ana iya cewa an samu irin wannan al'amarin ne da ya sa ita studio kalangu ta ɗauko wannan tsarin ita eh studio kalangu dai sai in ce yanzu ta kai shekara biyar tana gudanar da aikinta a nan niger mhm. kawo wannan girka wannan tsari wanda zai wuce wata ɗaya ba mhm. ban taɓa ji ko ganin wani misalin cin zarafi wanda ya kai har zuwa a zamna a sulhunta wanda abin ya shafa ko kuma hukunta wani ba mhm. sai da ɗauki wannan tsari ne saboda an hango cewa abubuwa ne da ke iya faruwa ko kuma akwai wasu alamu alamu mhm. in ba haka ba babu wani babu wani misali na tashi eh, na mhm. cin zarafi a cikin wannan yakin akwai wasu ci gaba da aka samu kamar ina nufin cikin yakin da ake yi na cin zarafi ma a kasar Nijar. A ci gaba da aka samu ai ba sai an gai ba mhm. eh, saboda Allah eh, tunda daga fara na demokrasi shi ma wanga harkan aka fara shi mhm, mhm. kuma yanzu an yarda da cewa mace ko namiji e, ilimin shi zai kai shi inda zai kai shi amma ba zaman na zan shi ba mhm. kuma harakokin demokratiya shi ma sai in ce shibaldi ba ta in shi ne wanga harakan zan shi tunda mata an ce a ƙasan ma hamsin da biyu ne cikin dari to kuma an san da cewa in ba a yi tare da su ba kenan ba a yi demokrasiya ba amma ci gaba da aka yi yau an san da akwai kai namiji cikin gidanka kowa ya san da cewa hakanan ne sai dai mutum wanda akwai wanda zai ki amma kowa ya san da cewa cikin gidanka ma baka ya ka ɗauki decision baka sa iyalinka ba musamman ma matanka ko matanka gaskiya sai dai a ce an ci gaba amma akwai kuma sauran aiki da ya kamata yawa eh, mhm, eh. mhm. malam shina akwai abin da za ku kara shin an samu ci gaba a ganin ku duk da kuna kokari ku 'yan kafofin watsa labarai akwai kungiyoyi ma da suke kokarin su shin kuna ganin an samu ci gaba cikin yaƙi da cin zarafi nisa in ce an samu ci gaba saboda idan ki ɗauka fannin aurar da yara mhm. alal misali akwai cikin wato kanton kanton mhm. cikin garuruwa inda sarakuna suka ɗauki matakai na ganin cewa ko kuma suna wayar da kan al'umma na cewa a bar aurar da yara kanana mhm. tare guda musu illoli kuma yara da yawa wato iwaye da yawa sun gane suna barin 'ya'yansu mata su yi karatun su su kai wani lokaci kuma ko da ya tashi za a bari sai in mace ta kai auren kuma ko ta kai wanda take so za ta aura abin da yi kaɗan kaɗan ne ake ci gaba ko da yake aiko sauran zuma kaba kamar da ake cewa eh. to asmana kaman ba ma cikin ma'aikatar ku ba ta studio kalangu a cikin rayuwar ku kun taɓa fuskantar wani cin zarafi wanga tambaya ta ke akwai ta da ƙarfi kai tsaye ne ki ga lalle babu da wani cin zarafi babba wanda zan zan rike a rayuwata wanda ba zan manta da shi ba mhm. ban fuskance shi ba mhm, mhm. gaskiya arini a'a ni ma dai ban fuskance ban fuskance shi ba eh, eh, an tuka ni inda na rayu eh, da ni da kanuna in mata duka for example ban da kashin da ake ba mu yara eh to a wanga akwai shi da <laughs> wanga eh. akwai shi mhm. in ka in ka tafi inda aka hana mhm, mhm. in ka dawo ka san abin da yake jiranka amma bon banda banda banda wanga dai for example ina dauki ka ina kanuna kowa ya tafi local ni ma na tafi local to amma Uh, kusa da mu eh, muna gani uh, ni na sama wani gida da yara ba su zuwa lokal sam ko namiji ko namici ba su taɓa sa lokal ba sai yaran su da suka girma suka fara sa yaran su lokal kenan kaga su ga an musguna su musu su da kansu suna gai suna cewa kun ga mu ba a samu lokal ba eh, ba mu shi daɗin haka ba amma muna sa iyalin mu. to wanga na gan shi kuma yara da ƙanana da ake sa eh, ake ake ake ma almi mhm. wata rana ina zaune wurin aiki wani wanda muke aiki tare ya zo Eh, kamar ya yi kuka sai ya ce mini a shi yarinya ta girma wurin shi tana cm2 kuma tana premier tana ita ce na farko a insu mhm. eh, sai da ya huta da ya dawo ya iske baban yarinya ta zo gidan shi mhm. ya ce wani lahiya ya ce lahiya amma wanga wacce nake so ma arme a ta yi da ita saudiya eh, sai ya ce a shi yarinya ya shaku da ita tunda shi ne yarinyar da ya. kamun ma ya samu ɗiya mhm. shi da kan shi ma ya samu ɗa yarinyar nan take gidan shi kenan eh, ta yi zaman kamar ya shi take yawa mhm. to shi kawai sai ya ce karkawa ya kama shi ya ce a'a wanga ba a yi shi ba ya ce sai an yi shi ai ce mhm. ah, ya ni ma ce kuma ba a yi sannan ya tashi ya iske ne wurin aiki ya gaya mini na ce mishi wanga abin lalle kana da gaskiya kuma haka za a yi insha Allah ba za a yi shi ba na yi orientin shi ya tafi wajen sos eh, eh, na waga maryama eh, kai dai armen nan ba a yi shi ba an ga kaga waga ita an samu an huddo ta ina ji yanzu mata kai bak mm, yanzu mata kai bak don wanga dai kapresi ne wanda kuka gani na gani na mm-hmm, mm-hmm. armen dole kuma armen wanda kwanaki ba su kai ba tunda tana sai md Allah na tuba ba ta kai aure ba ba mhm. mm. ta yaya za a yaƙi wannan al'amarin wanda har yanzu dai ana iya cewa yaƙi ci yaƙi canyewa duk da ƙoƙarin da mutane eh, kafofin watsa labarai da duka ƙungiyoyi ke yi to ya kamata ni a nawa gani mhm. eh, a ci gaba da wayewa jama'a kai mhm. kuma lokaci ya kai a ce yadda eh, ya kamata ma mutane hukunta mutane tunda an gai an shi kuma an a kusan kama an taɓa yin shi ka gani to ya kamata mutum in aka gaya ma baka ji a maka hukunci kuma na san da dole tun da dai yanzu ma shi na ana gaya sarakun gargajiya an sa su mm-hmm. malamai an sa su eh, malaman lokal an sa su eh, matasa an sa su amma mutane na ce maka cikin al'umma dama akwai wanda ba su sakiya mhm. kuma wani bi masu wanda ba su sakiya nan ne mutane ne wanda suke da aka ba daraja mhm. to in ya kamata in mai daraja ma ya yi shi a hukunta shi mhm. a sa shi gaban iko iko ta hukunta shi a sanda cewa aikin da ya yi bai yi ba eh tunda akwai text text da yawa da aka ɗauka bisa harakokin nan ya kamata kenan a nuna ma mutane cewa Eh, yaro ba naka bane kai kadai mata ma cikin al'umma take tana da uwaye tana da iya tana da don bai kamata ba wa'insu aguguwa kana mata cin zarafi ta sai ya zama bata da hankali ko wani malati ma ya same ta don mutum a musu hukunci gaskiya amma a ci gaba da waye ma jama'a kai to madalla a musu hukunci shina wani irin eh, kira ne za ku yi kamar da arimi yace ce ya kare magana shine a ci gaba da waye kai mhm, mhm. kuma a ci gaba da waye kai aikin mu mhm, kuma su dai sarakunan gargajiya nan da sauran masu faɗa a ji mata masu faɗa a ji musamman su ma mhm. ai tasu ana jin tasu mhm. su ma su shiga cikin lamarin su wayar da kai mhm. kuma da yake tunin tuntuni an wayar da kan jama'a an gwada musu illoli irin wannan da da yake kawowa sun tabbata sun gani kenan in mutum ya bijire hukunci ya kamata ya biyo baya saboda shi zaman duniya sai da hukunci in babu hukunci akwai bai tafiya daidai eh, kina haka ne ke gani To madalla anan muka zo ƙarshen shirin namu na muhawara bisa kan cin zarafi da ya shafi shi kamar yadda aka sani kafofin watsa labarai dai na kokarin su suna kawo nasu tallafi cikin yaƙi da cin zarafi da ya shafi jinshi wanda ma ya sa wasu kafofin watsa labarai girka wasu tsarori na yaƙi da cin zarafi a cikin wuraren nasu da ma duk faɗin ƙasar Nijar gabaki ɗaya mun kasance tare da malam Armi Abba Kyari na Alternative FM da kuma Asma na shina na Studio Kalangu da ni Rakiya Armi da na gabata. gabatar muku da wannan muhawar da sai ni isaka akan na'urori muke ce muku ma a huta lahiya.